To a Hajiya Hafsat Baba barka da warhaka. Barka ka dai bara. To muna magana kuna da kungiyar mata da yara muna kuma magana akan tarbiyyar yara yanda ake jin su a jiki da yanda da zaki ga ake duka ko kuma har yanzu sukan daki yara ko su zage su an nuna bincike ya nuna cewa hakan yana taba tarbiyyar su ta yanda maimakon su zama masu da'a sai su zama marasa da'a fiye da yanda ake tunani. Shin ya kamata a tarbiyyantar da yaro musamman wajen jin shi a jiki? To eh, tarbiyyantar da yaro gaskiya ya ta'allaka wurin uwa saboda ita ce malama ta farko mm. sannan kuma a wurin tarbiyyar da yaro idan kana tarbiyyar da shi bai kamata a ce kana mishi duka ba don wani lokaci yaro zai baka haushi sai ka mishi duka mai tsanani wanda zai zo ya shafi lafiyar jikin shi mm. amma idan kana gwada mishi ah, abin da ya kamata da abin da bai kamata kuma kuma in yayi abin da ba daidai ba a tsawatar a mm. zazzare idanu wannan yana ƙara sa yaro ya tabbatar cewa abin da yake yi ba daidai yake ba wani ma zai ido kaɗai ya isa yaro ya shiga taitayin shi ba sai an kai ga duka ba in ma kuma za a yi dukan bai kasance cewa a yi duka duka wani mummunan duka wanda zai kawo uh, cewa jikin yaro ya samu lahani ba mm. ballantana kuma a cikin ruwa dan garin duka din nan koda yi amfani da ila ko itace ko wani abu mm. wanda bai kamata ba mm. yana iya sa yaro ya ga jima ciwo Wanda haka na kuma idan duka yi yawa za ka ga yaro ya kan gari sai ya je yayi abin da ba daidai ba sai ah to ai ko ba komai ai duka ne shi na riga ya saba dan zafi zan ji na dan lokaci kaɗan. in aka gama kawai shi kenan ya kare saboda haka mu ba ma ra'ayin ce yi ta faman duka din Eh. ya kamata a dinga zare ido kuma ya kamata a dinga tsawatarwa kuma ka dinga nausar da yaro ga abin da ya kamata ga kuma abin da bai kamata ba. Eh to kamar misali a NGO ɗinki da kike da shi na maganar mata da yara kukan samu matsala a ce an kawo muku karar wancan yi bugu ko an ji wa yaro ciwo makamanta kan an samu haka kuma ya kuke. To gaskiya yanzu ma kamar yadda muke magana daga ina akwai wata yarinya har irin wannan ya kai ga kisa. Hmm. wanda yanzu haka ita kanta wadda take kira ita tana na a cikin gidan yari hmm. saboda za ka ga cewa duka duka ne ya yi yawa azabtarwa ne har da kone-kone a jikin yarinya mm. har ƙarshen ta zo ya yi sanadiyar mutuwar mm. to muna samun irin waɗannan koke-koke ɗin sannan kuma mukan samu kukan cewa ai yaran nan an buge su an ji musu ciwo an ji musu rauni to akwai yarinyar da aka duka aka ji mata rauni muna kokarin mu tabbatar cewa ma an kai ta asibiti saboda ne saboda kar kwakwalwarta ta zo ya kasance tana girma kuma kwakwalwarta ta zo ta shafu mm. saboda duka ne akai to eh, shi ya sa bai kamata a ce yara ƙanana shekara biyu shekara uku shekara hudu biyar haka za su yi matsanancin duka wanda baya da alfanu a jikin shi a jikin kuma ba zai inganta tarbiyyar da su ba hmm. haka to misali uba kuma fa kin san wani lokaci zaki ga ubannin ne suka fi yin dukan fiye da iyaye mata har ma sai a ce bari baban ka idan aka gaya masa za ka yi bayani to mu a yanda muka saba kaga uba shi ne kika kika zama da yara ma. Mm. saboda haka shi yasa rashin ganin uban nan a kowane wani lokaci za ga cewa suna dan tsorata da mm. amma iyaye maza za ka ga cewa ah, in a da ne za kawai su ido ko kuma tsawa haka mm. me yasa wani kai kuma wanci ta kai haka kar in mm. sake ganin ki a kun kada a sake to duk wannan kaga ya wadatar mm. amma kamar yadda ka faɗa din wani lokaci zaka ga iyaye mazan su ma su suna duka matukar gaske wanda yakan kai ga lahanta yaro wanda mm. kuma bai kamata ba to daga ƙarshe ah, Hajiya Hafsat me zaki ce gaba daya ga iyaye da su kansu yaran musamman matasa da suka fara samun hankalin kansu to abin da zan ce ma iyaye shine dole ne mu dawo mu dinga ah, kulawa da abin da ya kamata kuma ba zai kasance cewa yaro in yayi abu ko kai sakaci ka kyale shi ba sai ya riga ya fanɗare sannan ka mm. dawo kana ta faman duka kana kokarin gyara shi mm. dama idan itace ya yi bushe kaga da wuyar tankwasa amma in mm. yana da laushi to ne za a iya tankwasa shi saboda haka yaro yana girma kana gwada mishi abin da ya kamata kana gwada mishi abin da bai kamata ba inda ya daidai ka yaba mishi inda bai daidai ba kuma ka tsawatar da shi ka nautar da shi ka gwada mishi ga inda ya kamata ko kuma yaran a dinga gwada musu cewa tarbiyya tana da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma a inganta zamantakewa na 'ya'ya a jawo 'ya'ya kusa da jiki a gwada musu cewa iyaye suna iya zama abokanan yaya suna iya zama eh, iyaye suna iya zama abokanan shawara da sauran saboda ne saboda idan wani abu ya faru za ka ga yara suna iya buɗewa su faɗa ma iyaye ga abin da yake damu su maimakon su je su nemi aboki ko abokiya ko kuma makota ko hmm. wani wanda ma bai san eh, eh, girman yaro da ko tarbiyyar yaro hmm. sannan ga addinan mu ma guda biyu wannan sun gwada yadda ake tarbiyyantar da yara hmm. wanda idan muka bi tafarkin su za ga cewa yara sun rayu cikin inganci haka to muna godiya sosai Hajiya Hafsat duk da kina cikin taro amma kika ba mu lokaci lokacin ki mun gode kwarai to na gode ka bar na gode